مكافحة التصوف يا قيد صوفانشي يا قيد صوفانشي يا قيد صوفانشي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي منا غوديا ga Allah madaukaki da ya kawo mu wannan rana ta talata wato Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga Makka zuwa Madina wacce kuma ta yi daidai da uku ga watan goma wato Oktoba kenan shekara ta 2023 miladiyya a cikin kaddarawar Allah maɗaukaki za mu karanta wannan darasi wanda ke da alaƙa da sufanci a cikin wannan tasha mai albarka mai suna mukafahatu tasawuf wato yaƙi da sufanci a farko idan muka ce sufanci me muke nufi yana da kyau mutane su fahimci abin da muke nufi da sufanci domin su gane cewa wato wannan abin da muke yaƙi ga yadda yake kuma wane dalili ne ya sa muke yaƙar wannan abun a yan uwa musulmi idan kuka biyo ni za ku ji bayani daki da ikon Allah a wannan littafi da ke gabana shine talbisu iblis wallafar al'imam jamaluddin abul ibn al-jauzi wanda ya rasu shekara ta wato 597 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina ah, Allah maɗaukaki ya gafarta masa kenan yanzu haka yana da kusan shekaru 848 a ƙasa Allah maɗaukaki ya lallabe shi da rahamarsa to wannan littafi da ke gabana kun ji sunan shi shine talbisu iblis a cikin shafin na ɗari da tamanin da uku kamar yadda kuke kallo a kan screen an kawo mana babi na goma ya ce fi zikri talbisi iblisa ala sufiyyati min jumlati zuhad ma'ana a wannan babi na goma zai yi bayanin yadda shaidan ya yi wasa da sufaye ya cakuɗa musu lamarra ya nuna musu daidai a fuskar ba daidai ba kuma ya nuna musu ba daidai ba a fuskar daidai to wayannan sufayen suna daga cikin wato jimillar az wato masu gudun duniya za mu ji yadda abin yake wato abul faraj ibn al allah maɗaukaki ya gafarta masa yake cewa as-sufiyatu min jumlati zuhad وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسموا بسمات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر ibn jauzi Allah ya gafarta masa yake cewa a sufaye suna cikin jimillar a ma'abota zuhudu ma'ana waɗanda ke nasabta kawunan su zuwa ga gudun duniya a kuma mun ambaci irin yadda shedan ya yi wasa da waɗanda suke ƙaurace ma duniyan nan sai dai fasu sufaye a sun keɓantu da wasu siffofi waɗanda suka waɗanda siffofin suka ware su daga ma'abota zuhudu da muka ambata a baya a sufaye sun keɓanta da wasu siffofi da kuma wasu halaye Eh, waɗanda suke baƙi kuma suka wato siffantu da wasu irin siffofi waɗanda wato muka buƙaci ware su da ambato manufa mu yi bayanin su ne ne waɗannan sufayen sai ya ci gaba da cewa shi nan mun sanya a kan layi wata والتصوف طريقة كان oha a الزهد kullai ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص yace sufanci wani tafarki ne wanda farkon faruwarsa shine wato zuhudu ƙaurace ma duniya na gabaki ɗaya sai ka ga mutum ya ce shi ba zai ci kifi ba ba zai ci nama ba ba zai sha miya ba sai dai ya ci abinci gaya ko ba zai sanya tarare a tufafinsa ba ko ba zai sanya tufafi mai roɗi-roɗi ba sai dai sanya tufafi fari kaɗai ko shi ba zai sa hula zanna bukar ba ko kaza kaza sai dai sanya rawani fari ko ba zai sa takalmi ba sai dai tafiya haka nan da shauran siffofi waɗanda suka ainihin bambanta da shi wanda har aka samu wani yana sanya eh, ba haya a hancinsa wai saboda kada ya shaƙi ƙanshin duniya inna lillah wa inna ilaihi raji'un to yake cewa wanda hakan ya kasance a farkon sufanci na farko-farko sa'an nan wa'yanda suka wato na nasabtu zuwa ga sufanci sai suka koma suna ainihin sauraron waƙoƙi da kuma raye-raye ya yace mala ilaihim tullabul akhirah min al'awam lima yuzhirunahu min at-tazahhud sai aka samu wasu kaso na mutane waɗanda su wato masu neman lahira ne wato masu bauta ne sai suka karkata zuwa ga sufaye saboda abinda sufaye suke bayyanawa da gudun duniya wa mala ilaihim tullabud duniya lima yarunahu indahum min ar-rahati wal-la'ab yake cewa sai ma'abota wato neman duniya waɗanda ba su damu da addini ba kenan sai su kuma suka karkata izuwa ga sufaye saboda abin da suke gani tare da sufaye na daga wato hutu da kuma wasa ko yanzu za a rika gani irin yaran nan da su dama ba ruwansu ma da addini wani bai ma damu da sallah ba da sauransu sai ga irin ababen nan na sufaye suka zo sai su zo su cincirindo su cika musu waje saboda abin da suke gani na raye-raye da 'yan mata da shauransu yake cewa falabudda min kashfi bisu iblisa alaihim fi tariqatil qawm yake cewa babu makawa falabudda min kashfi bisu iblisa alaihim fi tariqatil qawm babu makawa wato sai mun kwaranye yanda shedan ya bi wato ya cakuɗa musu lamarra kan tafarkin wa'annan mutanen wala kashi dhalika illa bi kashi asli hadhihi dariƙa wa furu'iha wa sharhi umuriha wallahu al-muwaffiqu lis-sawab ibn al-jawzi yake cewa kuma hakan ba zai kasance ba sai an yaye asalin wa'annan ɗariƙu sai an yaye su an duba menene a cikin littattafansu menene ah, wato tushe menene kuma wato rassa sa'annan kuma sai an yi sharhi an yi bayanin lamarran da ke tare da wa'annan ah, sufaye din yake cewa kuma allah shine ah, wanda yake datarwa ga abin da yake wato na daidai yan ah, uwa musulmi mun ji yadda ah, wato asalin tasawuf ya kasance a takaice sa'annan kuma mun ji wajibin da ke kan ma'abota ilimi na bibiyar wato wa'annan ababe na sufaye tun daga asali da yin bayanin karkacewarsu daga tafarki managarci Uh, sa'annan kuma mun ji wato salo yadda ma'abota ilimi suke bi wurin wato yaƙi da irin waɗannan wato ɓarna saboda haka wannan ta zama muƙaddima insha Allah ta'ala dukkan abin da za mu zo mu karanta a cikin wannan zaure to zai kasance ne ta hanyar nakalin maganganunsu da suka yadda da su a cikin littattafansu masu tsarki a wurinsu Ah, sa'annan kuma da ayyuka wa'inda suke bayyanawa wa'inda duniya take kallo kuma su karan kansu suna tabbatar ma kansu waɗannan ababe ba sa baranta daga gare su ah, muna roƙon Allah maɗaukaki ya datar da mu zuwa ga abin da yake shine daidai ah, abin da Allah maɗaukaki yake so kuma ya yadda da shi Allah maɗaukaki kuma ya kare mu daga aukawa cikin bata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك مكافحة التصوف ياكي da sufanci